hudu ga watan jumadal akhira hijira annabi sallallahu alaihi wa ali wato ko eh, daren alhamis ne daren alhamis wanda daidai da hudu ga watan jumadal akhira hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam na da shekara da da talatin, wadda ta daidai da biyar ga ashirin da bakwai ga watan mai shekara ta dubu biyu da tara. wannan shine kasar na sha hudu daga cikin jeren jiyar karatuttukan littafin hikmatun min tarih talifin babban malami a sheikh usman ibn muhammad al-khamis allah madaukakin sarki ya saka mushi da alkhairi idan jama'ar musulmi ba su manta ba karatun ne da ya gabata mun yi magana ne dangane da abin da ya shafi tarihin manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a takaice har ainihin wato zuwa rasuwa sallallahu alaihi wa alihi sallama inda malam ya kira wannan wuri al-ahdathu tarikhiyya min wafatin nabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ila sanati 61 al'amuran da suka faru na tarihi daga rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama zuwa shekara ta 61 abin da nake so jama'a su gane shi ne kamar yadda a tun farko muka shimfiɗo cewa mu ba muna karatun tarihi ba ne irin karatun da ake wa jarida muna karatun tarihi ne ala tariqatil ƙudama ala tariqatil salafi salih karatun tarihi a bisa tsarin malaman farko shine ba gaggawa ake ba na biyu ane ana tacewa idan aka tace tarihin aka karanta aka fahimci tarihin ingantacce sai kuma a zo a dubi rayuwar da aka yi karatu a kanta ta mutumin kirki ce ko ta mutumin banza to akwai wasu al'amura waɗanda za a iya cirewa na darussa to dangane da tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama malamai sun yi mishi mustalah wato sun yi mishi istilahi suna kiran shi sira asiratun nabawiyya tarihin annabi sallallahu alaihi wa sallama to kamar yadda na fara faɗa mana a darussan da suka gabata shine dukkan sanda muka karanta wata gaba ta daga cikin tarihin sira wadda ta shafi manzon Allah sallallahu alaihi wa ko sahabbai ko tabi'ai ko wasu al'amura da suka faru za mu tsaya mu tattauna wani darasi na musamman da ake kira fiqhu sira wato waɗanne irin ilmomi ne ake cirewa dangane da wannan gaba ta sira da aka karanta malamai sun yi rubuce-rubuce masu ɗimbin yawa a dangane da haka sai dai kafin in yi magana waɗannan rubuce-rubuce zan so amsa wata tambaya da mai yiwa za a gabatar da ita ita ce menene bambanci tsakanin littattafan sira da kuma littattafan fiqh sira su littattafan sira suna tattaro jimilla da tafsirin tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wa tun daga kan iyayen shi da kakannin shi har zuwa haihuwar shi sallallahu alaihi wa rafiyar shi da abubuwa masu muhimmanci waɗanda suka faru a lokacin ainihin wato rayuwar shi sallallahu alaihi wa alihi wasallam waɗannan su ne abubuwan da malaman sira suka fi ba da muhimmanci wato jimilla da tafsirin rayuwa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam amma an samu kaɗan daga cikin su idan suka kawo wannan sira sai kuma su tsaya sai su cuɗanya ta da wannan abin da muke magana a kai shine sai su rinka suna fitar da fiqhun da ke cikin wannan sira daga cikin malaman da suka shahara akan haka akwai babban malami al-imam Shamsuddin Abu Abdullah ibn Qayyim al-Jawziyya Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi ya yi littafi babba dangane da tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda kuma wannan littafi yana daga cikin littattafan da suka fi kowanne inganci game da sirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan littafi sunan shi zadul ma'ad fi hadi khairul ibad wannan littafi da ibn qayyim ya rubuta shi ya rubuta shi ne don ya tattara tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da abubuwan da suka shafe shi to lokaci lokaci yana tsayawa yana tattauna wasu mas'aloli da ke da muhimmanci